وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara ميكا بوديا بجنجنا jinjina سبحانه وتعالى subhanahu يرى da ya rayar da mu shi ga watan shida shekara 1444 cikin mado sallallahu alaihi wasallam a cikin da 30 ga watan sha biyu shekara 2022 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wasalam rana ce da muke taruwa domin sauraron karatu cikin littafin masailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله أهل jahiliya. لا آه، رب مالمي الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب الأجهة الرحمة نحن نعم تاجي شاتي نريد كمانين بشكل آه، مسألة همسون مسألة التاسعة والخمسون تنقيبهم أهل الحق بالألقاب المنكرة wata suna ke lakabi ga ma'abota gaskiya masu bin addinin musulunci masu bin suna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam suke musu dakani dakali wanda yake mummuna wanda bai da daɗin ji shine almunasira wanda kunnuwa ba za su ji daɗin sauraron su ba su nemi mummunan suna ko lakabi ya su yi kiran masu bin tabbacin annabawa wannan yana da cikin miyagun ɗabi'u da mutanen jahiliya wanda kuma suka samu magada a wannan zamani wanda ya riƙe gaskiya sai a nemi wani suna da daɗi sai a suka kamai kamar yadda yan bid'a suke ma'ahalin sunna wahabiyawa ko wasu sunayen mutum wannan wanda yake juya suna nema su juya hakikani ne a kusurin gaskiya suke so su juya ta sun ba ahalin sunna suna bin Allah ne da manzo kawai sallallahu alaihi wasallam amma ya dinga ƙoƙarin danganta su ga wasu malamansu alhali wannan abu ne ta su ahli sunna ba ta lidanci da malamai to danganta ahli sunna da wasu malamai yi ne dan su juya hakikanin gaskiya su ya kamata da danganta su malaman su suna musu makauniyar biyayya suna mantar da su Allah da manzo suna koya musu kullum yadda za su yi a'a ga malamai su muridai kullum za su nuna musu girman aiki girman manzo bahu alaihi wa sallam kuma su suka dacewa da irin wannan abin da suke jingina ma ahlus sunna wal jama'a to su zamanin nan yan bid'a masu wannan sun gado ne daga mutanen jahiliya shine ma da yace talqibu ahlil huda wa sawabi kabi da suke ma jifan masu bin shari'a da daidai masu kai da suke kan dukkan musulunci sun ta suka ba su da musulunci wanda yake mummuna su rinka kiran su ba, cewa bai asabi'a bai su su ne wanda suke sun nisanta daga gaskiya wal hashawiyya alhashu an ce alhashu abu mare amfani suna nufin kamar su marasa amfani ne ba su da wani amfani in an cima alhashawi wanda zai da wani aikin yi kawai ba shi kawai abin da yake yi aikin banza ne kun gan su da mutanen da suke an annabawa da wannan sun yi kalbul haqa'iq sun yi ne don su ta gaskiya a kafin gane ta don wani abu da sunan wani da sunan abin in ya ji sunan bi da kyau sai ya ci da shi sai su nemo miyagun sunaye suna jifa masu bin gaskiya suke bin tafiyar annabawa sharhi ya ce min manahiji ahlil jahiliya daga cikin tafarki na mutanen jahiliya hanyar da suke bi wurin ƙasar da gaskiya ƙaruhum li ahlil huda shine wanda suke wulaƙanta na abota shari'a masu bin koyin na annabawa su suna laƙabi da ke nuna tozarci da sha'anin sha'aninsu wa talqibihim da kuma yi musu laƙabi bil alqabi shani'a da kuma wa'anda suke masu muni da munafira wanda suke korewa suke wanda ya ji zai kusance su suna kore mutane zuwa gare su da kuluna suna ce musu sabi'a wai sabi'awa da fitattu suka nisanci gaskiya wasabi'u an ce wasabi'u huwa al-khariju an ad-din shine wanda ya fita daga addini ya nisanci addini sai a ce mai wasabi'u ويسمون أهل الحق بالصادقة الخارجين عن الحق إذا كلام kiran masu musulunci masu gaskiya da farki da an tabawa su da ce musu wai su ne wa'inda suka sun fita da gaskiya sun kauce ma gaskiya da annal haqqi fi urfihim domin su nasu tunanin ita gaskiya ita ce ma kanu alaihi min al-kufri wa dalal abinda su suka a akai da kafirci da to shi kafirci ne gaskiya duk wanda ya bauɗe ba wannan kafirci su da kai sai su ji kiran shi da miyagun sunaye kuma ni a rasul fa huwa sabi'i su a wurin su wanda ya bi manzon sallallahu alaihi wa sallam to ya ya fita da cikin gaskiya ya ne gaskiya ai kharijun an adatihim ma'ana ya fita daga al'adar kuma al'adar su mummuna ce ta jahiliya ce wata kalilihim da kuma abubuwan da suka yi riko da shi daga iyaye da kakanni wanda ne sanci wa ya ci bi koyarwar mu sallallahu alaihi wa sallam masu littafa shi cikin 'yan tawaye wanda ka nisanci gaskiya wajen hadihim da wanda su sama mahangansu zubansu da nizamihim da wanda ya saba ma tsarinsu da suke kai na kafirci sai su jirge shi da suna wanda yake cikin miyagun sunaye ma wajadu alaihi aba'ahum haka wanda ya kauce ma abin da suka samu iyayensu da kakanninsu a kai na kafirci shi ma suna kallon shi matsayin wanda ya bauɗe ya fantare ma gaskiya wa yusumunahu sai hashawiyan cewa hashawiyan hashawi min alhaki sun ciro sunan ne daga alhashu wa huwa shay'u alladhi la fa'idata minhu shi abin da ba wani fa'ida tattare da shi shi ake cewa alhashu abin da yake rara bai da amfani hashul kalami an ce hashul kalam hashu daga cikin huwal kalamul ladhi laysa fihi fa'ida duk da kan ba fa'ida a cikin shi ake cewa hashu to wani suka dinganta mutum zuwa ga suka ce hashawi to suna nufin zai da wani amfani ko cikin da yake kai tunani ko a cikin da yake kai mara amfani ne duk wannan mummunan lakabi ne inda su dacewa a jikinsu da shi amma su ne suke jifan musulmi da irin wannan miyagun lakabi bai sammunahum sahiyin ko kuma sukan kira su kai sahiyin musamman a wannan lokaci da tunani sosai mutumin da zai da tunani sai a ce mai sahiyi wanda tunanin shi sama sama ne mutaakhirin kuma suna kiran su dan koma baya ma'ana wanda kullum su ci baya suke ba su ci baya a rayuwa na rayuwa ta yi nisa duniya ta yi nisa ta fita baya su ne ma'anan a inda suke they are not uh, outdated outdated na ba su sanne duniya ke ciki ba don kai addinin ka da kyau to ire irensu da su mutanen jahiliya har yau suna nan a wannan lokacin in su kana riko da addini da kyau kana shigar na addini sai su kuma ba ji duniya ta yi nisa kana cikin kana mai da mutane ƙauye. an yi nisa wa mutane to dawai da aka kira su zuwa ga kira ta farki da musulunci ta fayar suka kayaki wani yana irin birthday din da ake yi sai da su kamar da kauye kawai duniya ta yi nisa wanda an wuce a tsaya ana ɓata lokaci akan wannan wayewa ya kawo shi da aka ɗauki yara su yi abu kawai amma yara ba iyaye ma su suna ta yi abubuwa wanda yake cikin addini amma wai shi aka ɗauka wayewa to duk wanda yake sabanin haka ya riƙa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi zai tsaye da gemu da kyau zai rage gashin baki sannan ya ce zai bar wannan shi yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba zai wuce ƙauri ba abubuwa da yana sunna ya ce su zai yi riƙo su ɗauke shi gidaje wannan shi da wayo shi ya koma baya da yawa duniya ta yi gida tana son kamar da hannun agogo baya to akwai masu kiran wanda suka yi rukun gaskiya da irin waɗannan abubuwa ma ba wai irin kawai a ganka da kuɗi kana da shi kawai ka rubo ka ci kai amma odan dakuna su ka ji hawa ka ci kai ka kai yanzu irin wannan za ta sa wanda sai dai ka sa gyautu irin wanda zamanin annabi sun da wasallam suke sawa kaga wannan shine zamu ce me me amfani gida za ka samu a ciki an gane ba farin kaya ce ko kuma za iya tsawa sai mu ce aka samu dada kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka yace illa tumin siyabikum albid da kararan tufafi daga cikin tufafin to cikin lalai tufafi to wannan umarnin da annabi yayi bai kai shi wajibi ba saboda al'ada ne sa kaya duk abin da annabi ya umarni da shi kuma cikin al'ada yake don su ya dauki da musulmi idan kai za ka samu lada da dai da kuma bai da zunubi da yin saba ma shari'a ba to saboda haka yanke ce yanzu ka da kayan ka farare da kai mutum koyi kace da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam amma ka ce kai a'a kai yanzu masallacin na yanzu da fitar da wannan kulliyan kawai a ɗauko kabar dino a kayan da mutum manzo sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito annabi har ya rasu a cikin a madina shi shirifin da dalino ne sai ce a cika wannan tofin bid'a ne to kuma wannan sai mu ce gaskiya wannan ya kawo wani sabon abu ko ba haka ba kada ko aje ya bai ba ya kawo gida da cikin addini addini ma bai ce haka ba ko shi rashin fahimtar addinin ne duk wanda ka ya ɗau addini ya riƙe shi da ƙarfi kamar hita yana duka ba addinin ya riƙe ba ya riƙe shi ba daidai ba an gane ko saboda karancin fahimtar addini ne yake kawo irin wannan ka ga zafi ya yi yawa kowa na zuwa da motar shi kuma kana da kuɗi da mota da cikin jaki za ka hau wannan ai to shi ne abin da ake inkari amma an ba haka duk wani abu wanda sunna ya ce a yi kamar barin gemu kamar barin wando kai ya wuce idan sahu da sauran wasu abubuwa na sunna ta fararen kaya ba ya taɓa zama gida don cikin duniya ta daɗe an gane ku ba amma da fahimci musulunci da kyau abubuwa da addini cikin abubuwan da ba na addini ba duk abin da ya shafi tufafin mutane duk abin da ya shafi abincin jama'a abin da ake awata gidaje haka yanayin gine-gine to abubuwa ne wanda musulunci ba su ya mana gyara a kan wannan ba idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kan wannan zai zai sa mutane wa'azi su ta hula iri kaza banda kobe sai ma hanki halki kala sai akwai lokacin da za a daina wahayi kenan wahayi zai tsaya kenan da ai kullum duniyan da ta take yi ko sai ai ta sabon wahayi ana ƙara gaya mana kayan da za mu sa da wanda ba za mu sa ba da abinci abinci da ake ci da ba ake ci da talatin baya ba da abubuwa sababbi to sai ai sabon wahayi kenan sabon manzo yanzu yana gaya mana abinci da za mu ci da wanda bai kamata mu ci ba to kuma wannan abubuwa ne wanda ci da mutane su yi gwargwadon al'adunsu amma sai aka kawo wasu ɗan ka'idoji waɗanda za su cika al'adun ne kamar sai a addinin musulunci yana kan alhari ne ba yin kwalliya ko sati kafi na ne da alhari ne abin da aka halatta za ku gaba su da yawa wanda suka shafi al'ada yanayin ɗaurin aure da sharaɗi kar aka ma aure amma kowane mutane an ba su ɗaura aure yanda al'adar su ya hukunta sai aka kawo wasu abubuwa aka ya aka ce da su da wali da shaidu da sadaki kuma aka kawo sharɗa na miji haƙoƙin miji aka kawo haƙƙin mata to duk abubuwa kowane al'adu mutane suna da irin al'adun su da aure to sai musulunci gindaya wasu ɗan shi da basu wuce cikin hannu ba sauran al'adu da ba ba su ci karo da wa'annan shi su da dai yadda kuka saba haka duk amfana da rayuwa kar mu ne mu yi ta yi amma kar mu yi abu da zai saba ma addinin mu ne akwai wasu yan shirka da addini ya sa su shafi tufafi ce aka faɗa al'auran namiji da namiji duk da ya sa matsayin ka na namiji sai aka faɗi areas ɗin da dole ya tabbatar ya rufe wannan yaran mata ma aka gaya musu ga nasu al'auran duk da za su sa su suke wa'annan wuraren su bayyana an gane sai aka bar mu kuma sai aka ba da wata formula kuma cewa mu sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci duk mutumin da yake kamanceceniya da mata haka dan mutum da yake kamanceceniya da ni da maza an feta da namu duk abin da al'ada an san shi na maza ne da shi duk abin da aka san shi na maza ne kar a ga namiji yana tufatuwa da shi saboda ya yi kama da mace kenan kuma wata komula ce ta bayar guda ɗaya wata za ta sai samu a wurin tufafinmu a matsayinmu da ta ko a matsayinsu da mata daga wannan da'irar dogo area ne mace da tufatuwa da tufafin maza haka namiji da dinka tufatuwa da tufafin mata in an koma kuma abin da ya shafi abinci da an kawo maganan abin da zai sauka na yi an hana ta a nama aka zo aka ci banda alade banda kare banda abubuwa ne waɗanda ba su da yawa su aka haramta abin sha ma sai aka kawo kuma abubuwa ne waɗanda da dubabbu an kawo goma an halatta ma ɗari auren duk da masu ba sai aka ce ku yi yanda kuke so huwa ladhi khalaqakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halatta muku duk da yake bayan kasa dan amfanin ku Allah ya halatta muku duk da yake cikin kasa dan ku aka yi dan ku amfana da shi wanda addini baya so aka yi bayani a kansu sauran aka bar mu kuma wa'annan ba su addinin mu ko shi yasa wa'annan abubuwan asalin su ne duk abin da za ka yi da shi abinci ko tufafi sai wani ya hana ka to shi ya kawo ma hujja da ka kake kan asali kan gane in ya ce wannan rigan bai dace ka sa ta ba ka ce to me ka. da wannan ne wanda ya ce al'adun mutane da ya kuma abulanka ya ce haramun ne sa ƙobi ko haramun ne sa dara ce ne dara maye ne ko ya ce kawo ma hujja a addini saboda asali ba ta shafi tuka abinci ta zo ta ce ko wani abinci ta ci ya ce ai wannan haramun ne ya ce zai haramta ma cin an wake ko wani abu makamancin wannan ko ya ce amal haramun ne cin amma ya ce ke kawo ma hujja hujja ne saboda abu ne wanda ya shafi al'adu jama'a cikin gare shi shine halal kawai wanda zai haramta ma shi zai zo maka da hujja amma abin da ya shafi addini ba za ka da wani abu a addini ba sai ka kawo hujja asali duk wani abu da an shigo da shi addini sai da hujja zai samu gindin zama in ba ka da hujja abin da ya shafi addini har ma ka fara kawo shi sai ka samu hujja za ma ka ci wannan abin yana da lada an gani ake kalubalantan masu shigo da wasu sababbin abubuwa a wannan zamani ne ce ma wai ya fi mai asali ma lada sai su daga wani abu mai asali a addini sai su daga wani sabbin abu sai su ce kuma ya fi wancan lada mutum ya sun da wani abu wanda dole mu tambaye su me hujjarsa a kan shi saboda ba abu lada ko zunubi yana nuna cewa shari'a ce ta ba da wannan ladan ita ta ba da wannan zunubin ba za ka yi dan adam zunubi haka dan zauna ba hujja ka zo ka haɗa ka da blada haka nan ba kai ba Allah ya ce ba manzo ba ka kawo faɗin Allah ko faɗin manzo to wasu in sun rasa hujja ya su ɗauko al'ada su kafa da shari'a in kana tambayar shi hujja a kan maulidi wata ya ɗauko ma fanka ya ce me yasa kuke shan fanka kai ce me yasa ka ce malin malin alhaji na annabi an ce malin malin ne da kai mata da kake maganar annabi ya yi magana da nasu fita ne kai ma saboda haka kai ma ɗan bid'a ne Ke kai na sunanka malam wane ko akwai sabo wani annabi an ci da kai ce ta kai ma bid'a ne bid'a ga zama wasan yara da kuma rashin hujja ne ke sa su ya buga abubuwan don kwanci su fahimci cewa abubuwan ba a haɗa suke ba wannan fa an ce yana da lada waye da cikin banka ya ce da lada wanda ya fankan ya ce in ka tura ce da lada ka za ka dinga samu sai abu ne wanda ya shafi al'adun sau da haka da ban mu mu yi mu miƙe kasa a wurin sai mun sai kai da kake so ka ana mu ji daɗi yake kawo mana hujja ka ban mu mutum kuma bankan mu ba mu sa sai ka mu yi karatu kai da kake so ka halarta mana ka mana da hujja amma ba bayanin ka kawo sabon abu kace yana da wani lada wai mala'iku yana sauka duk wanda ya zo wurin an bashi aljanna an yi kaza nan zan aljanna ake yin wanda ba ne duk wanda ya zo an yafi mai zunuban shi zai kuma kamar yadda kuma shi ta haife shi abubuwa dai ga nan sai ka zama su ayin haka ne yawa bar ko ka kawai mai ta maulidin ko an ce wannan lada da ake samu haka ne zai samu yi ta sallah ana bamu mu da ba zai wuce dubu ɗaya ba kila duk ya ta sallar Da ga wancan an ci ta ko a kamar da aka haifi ba ya ka tare a cikin kawai sai a daina sallar ma a ɗaya to kun ga irin wannan ya mutsa abubuwa ne a ɗau abu da inda yake ce a sashi amma wannan duk rashin hujja ne kuma wannan babban ka'ida ce wanda idan mutum bai fahimce su ba shi ɗan bida ya yi ta wasan kura da shi sai ɗan ja ya ya mutsa ka kawai ɗan ka ta ya fara kuma a gaban jahilai za su ba shi gaskiya ko ya ce su kai da ta hulan nan kuma nan akwai sahabin da suka kai shi ya ta a'a su kuma ni da samu hukunci a'a to ai wannan ce annabi kuma bai haramta bai ce to dama inda kuma ya haramta maulidi to ya za ka yi ka iya kawo kai shiru a cikin maulidi nake tunji annabi ya ce kaza yadda ka faɗa kasuwanta sai kawai ka bi ilimin ka da hankalinka da gaskiyanka sai a nemi abinci kuma kai ne baka da gaskiya kuma mutane kawai kuma iya batun sirrin abin sai sai an kura malam wani kuma wallahi malam wani yana da gaskiyan shi Allah ya tsare mu ya haka su ɗan rasa da za su yi kai ne gaskiyar suke nema su sama wani mummunan suna sau da a nisance ka balle ma ka fahimci gaskiyar da ke wurinka ne kala ya ci suna kiran masu gaskiyar nan wanda ya rike yi da farkin annabi sallallahu alaihi wasallam wai shine a outdated mutum ma'ana dan ya ci baya bai shiga kama zamani ya yi nisan shi ya ba ni don? ko kuma waɗanda suke aurarru kawai da tsararre wuri ɗaya ana duniya na gudu sai ta tsaya ba ta motsi gane ko da aka suke ganin kwakwalwar ɗan adam a yake ta mu mai yanci an fahimta ɗan ɗan adam kwakwalwar shi kuma mai yanci daina dogara da sai a da ya faɗi Allah ya ce ba ƙur'ani wai sai mutum ke tsaran da kalmai suka aya ta a nan ya kuɗi kaza sai mu koma wai ya ta sarrafa annabi mu da ruwan mu ce sai mu a daure mu da tunanin wasu mutane wanda sun mutu tuntuni kuma tunanin su ba daidai da wasu lokacin da an kaɗa da wannan shi ke an rubuta muku addinin shi yasa ya zamto manzo sallallahu alaihi wa sallam duk bayan da za a mai kan cewa al'umma za ta shiga yanayi za ta rarrabu to suwan su ne ne ke gaskiya ne annabi ke cewa in an tambaye shi da ya ce al'umma za ta kasu saba'in da uku suna wuta su ɗaya wacce ce ɗaya me ya ce cewa wayan da suke ɗayan me wanda yake kai shi da suka gaban shi ko to kun ga wannan ya nuzumta mana bin fahimtar sahabbai ko ba haka bane inda an riga an wanke su an ce tunaninsu shine tunani ko mutane dole mu sai ta tunanin mu kan nasu da suka fahimci da manzo sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci ayoyin qur'ani da annabi ya fassara musu Sun fahimci wannan masu cewa wai yanzu sun aka tsaya kan wannan tunanin sahabbai kawai su da fassara su zamu fassara qur'ani ko hadisi manzo wai kamar mun zama tsorarru an daskarar da mu wuri da kwakwalwar mu ba wata da amfani ta yanzu haka yi tunani ya wuce na sahabi kake na in aka bar mutane a sake wani zai iya yin wasu zai iya wani abin da ya fi na sahabba ba wanda kwakwalwa na ci gaba ne to mu a duniyan addini kwakwalwa baya take ci idan ka ilimin da sahabba suka tara da haka ai suka tara suka yi ga mamaki wai su a wani shekarun suka samu suka yi wannan abin ma kuma albarka ne kawai Allah ya sa rayuwarsu da mu'allafat na ibn taymiya irin wallafa da ya a yan shekarun da ya yi ka mamaki ko kawai tashin yake ta yi a wata lokacin da ka kika kawai sai za a yi ta nuna ma ne kana tashin ba sai za ka yi tunani ka yi ba to har ka mutu ba ka irin abin da ya yi ba a cikin kawai kai rubuta ka ko tashin ɗin shi abu an yi kwace ne kawai ba za ka iya ba a shekare shi ka mutu da za ka iya ba kake cewa maki albarka ne Allah ya samu rayuwarsu da kuma santan sabo da suka fi mu kuma kwakwalwa laifinka yana da alaƙa da nisantan sabo don nisantan sabon da suke yi kullum wasu mu yanzu mun lura komai namu ya koma mun ba kwamfuta komai namu komai mutum aiki ya koma a waya zai yi wani a rayuwar shi bai taɓa karanta littafi kamar wanda da ya shi ba da kusan shi ya karanta haka bai taɓa ba matsayin shi na ɗalibin ilimi bai taɓa ɗaukar littafi mai shafi kamar wannan shafi shi ɗari uku ne ya ɗauka daga farko haƙƙi shi ya karanta ba amma zai fi hayakin wuya a kan matsaloli na addini Kira kiran kanshi shi mufti ne a fahimta da ya sa mun lura mun da waya kawai ayoyi iri a tara mai bayan ya zo ɗi ya yi kamfani su Ya gaya mai shi kenan shi ba zai da lokacin da zai yi karatu nashi an gane ko gaminta da kuma lafiya ba haka ake ba ko amma yanzu wannan ci gaban sai koya mana wasu dabarun da za mu bar ma karatun gaba ɗaya mu a ƙaurace karatu ba mu sani ba kuma muna kiran wannan wai ne ci gaba wanda kuma ya zo ce a dinga rubuta littafi a karanta sai a ce wannan dan baya ne tunanin shi gida ne Allah ya tsawwake maka ga ɗan memory kai da za ka samu dubu uku kawai kana sayan littafi na dubu sittin je littafi mu mujallabi biyar ka an ce ma dubu sittin amma kawai kana shiga pdf kawai kaɗan datan ka na bangi kawai zai sauki shi a littafin kusan miliyan uku ma amma ba za ka karanta ba ba a karantawa pdf e tsakanin ka da shi kawai yan kana su ka yi research sai a amma kuma mutum na takaman ya tara littafai amma ni na yi imani masu saya ni na ne ya gani ba wai wanda za ka gani kashi da ɗakin shi littafai za ka karga ina kallon ka duk wanda kake lalata littafai ne duk wanda ka ɗauko sai ka motsa tafiyar shi duk sai da ka buke sai ka ga alama an karanta duk yawan littafan sai ka ga wani ɗan ƙarin bayani a gefe da ya ko kuma wani da ya rubuta a gefe da fa'ida a kowane shabi ka buɗe mujalladi sha tara wani mujalladi ashirin sai ka tabbatar ya karanta duk wanda ka buɗe ɗan karanta shi ya kallon ne ɗaki guda littafin inda a waya ya sa zai karanta zai karanta ba amma mu wani da ka ɗaukar shi ne ma ci ba kuma sai a yi ɗan su sa idan ba ta na ta ɗan su da screen ya ɓata ido karanta da inda biyar hamsin sun shiga mutum ya fara abu kallon abin nan bai gani screen ya ɓata ido a ɗan tsare mu saboda haka wannan tunanin har yau yana nan kuma sabon salo yake zuwa wanda suka yi rukun da cikin ta sai a dinga musu cikin wai sun ci baya ila gairi zalika min minal alfaz hala ce, da wasu ma da yawa a yan ba wannan ba na lafazi sai a dinga kiran mutane masu bin gaskiya masu bin tabbacin annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai a dinga musu sauƙin ƙauyawa hala ce, sai dai wannan zai cutar da abota gaskiya wanda yake cikin gaskiya wannan baya cutar shi bai damun shi a ƙaunar nuhin kalu mutanen annabi nuh cewa suka yi amma na rakin da aka illallazi da hum na badiyar ra'ayi mu kuma ganin ma masu imani da kai daga cikinmu sai wa'anda suka kuma kaskanci cikin mutane da ba za a ga wani mai kuɗi a ciki ba ba wani honorable a ciki kowa kalmi mai bikin hula ne gani talakawa kawai da kaskantattu haka cikin ma'andabe ne cewa tafiyan da hek wanda ya fi kowa kankanci cikin mu shine za ka gara sa cikin dafawa ya bi ka kumbar susa wanda ya san shi baya zuwa babiyar ra'ayi sannan masu tunani na kauye na irin sa tunani kidahuban mutane 'yan ƙauye inda ba su da tunani na ci gaba su ne badiyar ra'ayi sun ji jikin da suka ma mutanen annabi nuh da shi da mutanen su duka cewa wanda ci ta shi su suka kowa tsakanci amma kuma su suka kowa rashin tunani ma'ana tunaninsu na ƙauye ne ƙauyawa ne kuma har yawan sarƙon da gaskiya za ka abu ƙauye in dai gaskiyan zaka da yaka ka tashi da ƙauye kawai society na kallon ka da ƙauye ne ko ka yadda da wannan ƙauyancin kawai shi zai taimaki ka kuma da shi za ka tsira a ranar kiyama tun daga shi shine abin da zai taimake ka kai ma sai ka da mutane suke yi cewa in ka ga mutane da bindi kai ma ka nema igiya ko ka tsora ne da hausa ake kin ka shiga gari ka kowa da bindi to kai nema igiya kai ma ka saura sai ku daidai ku wannan Allah ya ce wa in ta sai aka min fil ardi yudilluka an sabilillah ka biye ce aka bi majority inda jama'a majority kika yi zaka nan zaka bi ka tsada kai daga hanyar Allah ka da hanyar gaskiya a ƙa'ida ta addini ba ta duniya ba ce ita a ƙa'ida ta duniya ne inda ka ga jama'a sun raja'a to ko ko shago ka kada kan an ci can, ko mutane ɗan kaɗan ana tare shi yana araha ko kayan shi sun fi kyau haka ne ba haka tsanin addini yake ba tsanin addini kar ki ga wuri ɗan cika a wurin kyakkyawan tunani cewa ainihin an fi kala, ɗan ya fi jama'a an fi gaskiya mutane yan kaɗan a musu mummunan tunani cewa ai da jama'a ta su, ba alheri a wurin shi addini saɓanin duniya ne al'amarin addini shi Allah ya nuna wani cewa inda ka ga an taron yoyoyo to ba alkhairi a wurin inda ka ga mutane kaɗan kuma hannu alkhairi a ba addini muke ba abu mafi tsada shine a ko wanda shi ne karɓar inji cikin mota to mu nawa ne a masallacin nan ba ka kan je a ce akwai wata yar sinima da ake nuna kwallon kafa ka gani zai yi wuka kuka ne kamar haka in an tashi sai ka ɗauka an tashi sallah ne na juma'a ta hajjita ne ta kowane kwaro suna fitowa saboda gudan kiɗan shetan ne to wannan in ka za ka ɗaura wannan ka'idan al'amuran addini a cewa inda ka zai jama'a sun fi yawa to za ka kasa kuwa saboda haka in ka jama'a a yaren addini kaga jama'a ko ba da bindi to ka tambaya bindin na ne a gaskiya ne ko gaskiya ne alaman meye bindin haka kuma alaman yan madugo ne ke garin jiki na yan maɗu ko ne ke ko ko alamar na yan luwaɗe ne su kuma da ka bi su kawai a yi ta yi kaga suka ita ke nan. ko ya hanci ci da ka kai shi da wannan alaman cewa musulmi ne shi ka ka ko sai ma ka zama musulmi shi da yan uwa ne ko addini ba a duba yawa in ka ka yawa za ka yara ne kuma abin da ake duba kawai shi ne ya kawai mutane suna da yawa ko ba su da yawa kaji me meye suke kai abin da suke kai shi za ka jinjina kawai karka ji karka alhaƙu la yu'rafu bin rijali wa ina ma yu'rafu rijalu bin haqq ba a sanin gaskiya ta hanyar wasu mutane ba wai mutane zai sa ka gane gaskiya ta abin albawan mutane ko wani abu makamin a'a su mutanen ne ake sanin su idan suka rike gaskiya gaskiya ke kallon mutum ba mutum ke tallata gaskiya ba kai riko da gaskiya ita ya ta haka amma ba a gane gaskiyan wa abuwai da mutane ko mutanen da suka rike ta ya suke talakawa ne ko masu kuɗi ne wayayyu ne ko ƙauyawa ne ba wannan ake gane gaskiyan abu ba tallata ta ce ai wannan gaskiya ne saboda bana da wane ne suke suke tallata ta a'a an gani sai dai ita gaskiya ita ce iya tallata mutum amma kai in dai gaskiya kake faɗi ta tallata kanta duk da rabon ya bi ta ya samu rabo zai bi ta ko ina aka ji aka koye ta ta bayyana ita in dai gaskiya ce ba ta yi halinta ba ya samu dace ai mutanen annabi nuh suna nufin sahihiyun cewa masu ban annabi nuh kawai mutane ne wa'anda ke tunanin su ta sama ne da gasu da wani zurfin tunani ba inda hum tafsir Kasu da zurfin tunani kada roka min gairi tafsirin suna gaya mai kawai sun bi ba tare da sun yi tunani ba kawai yan abiyari ma a sha kisa ne kuma amma mutane masu hankali wallazina indahum razana wa'anda suke da natsuwa wa'anda sun an ka musu cikin su kauna sun yi analysis sun yi tunani falam uka wa'annan ba za su amince da ma annabi nuh alaihi salatu wassalam wannan shi ne karshen wannan ala, saboda haka musulmi duk inda zai kasance ana so ya zanto mai tunani an gane ba a gane gaskiya wai ta an wani zubin an bid'a ko ya shi tani suna amfani da ƙasar da ya su da gaskiya akwai in ba kai tunani ba sosai ko ma kai ka ɗauka cewa haka abin yake hanyoyin da za su fi ba su gaskiya za su dan su kata gaskiya ko kuma suna ta ƙarya ne na sha misali a nan na ce a ah, mutum da yake tuka turare da kuma wanda yake tuka shi ba ya ce da bukatan abin da zai dan yi rufa mai tallan shi kuma sai ya nemo wasu abubuwa da a rurrufa kanshin kanshin tashi da sai da haka ne amma shi ne turare fa sai ya nemo wani abu ya kama turaren za a san turare ne kan shi ta bayyana kan shi da kama ɗoshi shi za ka gane shi ɗin ne ko haka ba amma wancan sai nemo irin su salat cream ya zuba a sama nemo abu tallatar ya ta, ko da ka zo ka ɗauka abin kirki ne Ya tashi da ciki ya ka gudu ko to wannan duk yawanci masu miyagun aƙida za mu ga suna rikici ne da wasu abubuwa na dabaru kun akwai wa'yansu musamman in za ka mu'amala da ɗan shi'a da ƴan ƙur'aniyun ƴan ƙalan ƙatugo za ku ga abin hannunsu da dole musu ido ba za su yi ta kake daga kuɗi kaman wawaye sannan duk wani abu da kyakkyawan ɗabi'a za ga suna nuna maka shi don su farauce ka amma in ka zauna da su da kyau ce to kai ba ɗabi'un da irin ba su kuna kake to abu a da gani nan ne za ka ruga da gudu to su ba sa nuna ma a aƙidar sai sun yi ta kan su kyawawan ɗabi'an da suke nuna maka kuma ana farautar ka ne ba ka zo hannu da kyau to kuma za a kana ma muguwar aƙida a nan za ka ga mummunan aƙida sun rufe ta ne da wa'annan abubuwan ba mu kuma sun sani shi musulunci ba a yin shi kawai da ɗabi'a kyakkyawa kawai duk ya ke ta ɗabi'an ka za a iya samun kafiri ya fi samu in kai good ka samu ya samu excellent kuma ranar kiyama za ta mai amfani kai duk wanda za ka fita mu da duk wanda za ka fita mawa ba zai kai wanda ya fita mu manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ake taran shi ake ture shi ake yarasa inda zai je shi kuma ya tsaro shi kuma ya hana a taba shi ba shi kariya shine amin su ko a ce amin manzo sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib to amma da ƙarshe da ya faru eh wannan ɗabi'ar da nuna ya cikin da cikin ku ne wa'anda Allah ke kawo kadin na ila ma amilu min amalin da alnahu haba'an za a zo da aiki su kyakkyawan a nuna a gaje shi amma sai a wai da shi kamar kura wanda aka sheke kawai ta ba imani ba a kiran da za a ɗora ta a ciki wata ta ɗauka addini ya fara ne ya ƙare a kyakkyawan mu'amala kawai gani to abubuwa biyan nan su za ka kasance musulmi na kwarai ingantacciyar aƙida sai kuma ka samu ɗabi'u na gari ingantacciyar ɗabi'an aƙida za ta dawo ka zuwa ga ingantacciyar kyakkyawawan ɗabi'un an fahimta idan musulmai ba su ɗabi'an kyawawan ɗabi'u ba to za su sa a dinga gudunsu amma musulunci kuma mummunan zato duk yankan aƙidanka a zuciya take tsaya ake ake ake gane ta shine ku dinga mu'amala na gari mu'amala da jama'a musulunci ta ya ce zuto ne amana mai rikon amana su kame ka da wannan rikon amana sun ta ce ka zama mai fadin gaskiya kar ka dinga ƙarya cikin zantukanka sun ta ce ka zama mai sada zumunci kar a same ka mai yanke zumunci an ce mutane su zama masu kyautayin juna kar a same ka kai kuma mai kasashiyar zuciya sai ki ya hana zalunci kar a same ka azzalimi ka hana ha'inci kar a ga ya zama kasun gumin azzalimi abubuwa ga su da yawa wanda musulunci ya hana su to amma menene manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗi in sai tuka tabbai da awa su kira wasu mutane wanda ba musulmai ba musulunci da ki fara gaya musu ka gaya musu la ilaha illallah ko muhammadun rasulullah ko ka bane ni imani cewa ba a bauta da gaskiya cewa ke Allah ko kallai shi annabi Muhammad ba ne manzo ne na Allah kun ga wani abubuwa ne wanda ake ci kudur sai a zuciya idan kun kai aiki da su za su ja zuwa ga annabi da ce in sun maka wannan su su gaya musu Allah ya fahimta musu sallah guda biyar a kowane yini imaninka da sanin darajar Allah da manzo su ba su sa ka yi aikin gaɓi aikin gaɓi sai wahala ne ba wahala ba aikin zuciya ne ake so kawai shi su tari a rai za ka akwai wani wahala a ciki yadda da abin shi zai sa nan ka yi imani da shi don san wannan kaɗan darajar Allah ka san manzo shi ba ya ci a yi sallam ba Allah ba ne to ka san darajar shi ba ya ci sallan ne an yadda da wannan su ga in an ce a yi sallah biyar su da an tsaye da su yadda ya kamata idan bayan sun yi wannan kuma annabi su gaya musu Allah ya wajabta musu dukka wanda ake karɓar da mawadata a ba wa suwa talakawa to in kan talakan ne zai musulunta me zai ji yadda an ce ana an san da kare ga masu kuɗi ana ba talaka rage zafi shi kuma talaka ne ya zai ji zai ji musulunci da gayi wallahi ko ba haka ba don kuma miloniya ne ba in miloniya ne shi gaji marwaci da shi da musulunci an ce ana ɗiban kuɗi da mai kuɗi a ba talaka ne zai ji zai ji kai wani irin addini ne a neman kuɗi a ɗauka ba wani bai yi komai ba an gane to irin waɗannan ake da ta ƙarshe kai imanin ka ga kin imanin dan ka iya yin waɗannan abubuwan da kai. azumi tun rana ta to sai ana wani abu wai shi azumi rana ta fito ba ka ci komai ba ba za ka sha komai ba ki ta faɗi to wani kuma ya saba cin abinci irin shi a yana ci so shi ko so biyar ya da bari to shi sa wa'annan abubuwan da yawa sun yi da'awansu sun gama ba wa'annan abubuwan Sai abin da ake so ka yi imani kawai da Allah ka yadda da wannan shi ke nan a kan wannan ake gwarmayan da an shekarar ɗin ba fasinja ana ta gwagwarmayar, su yadda kawai ba za su yi sallah ba ba za su bada zakka ba ba za su yi azumi ba amma a haka annabin zai yi ya gwagwarmaya shi ga wa'anda su yi shi ɗan tsari. saboda haka akwai miyagun akidu da yawa wa'anda duk mutum mai mummunan akida psychologically akwai wasu abubuwa da za ka ga in mutum ya zo unguwa ya ci ganshi aikin shi yi yawa aikin shi yi yawa ta kuma kowa aiki sai kayi mamaki sai dauka shi yi aiki ba kuma wani abu ne yake an bi da ke da ci ai wannan da ya zaɓi da duk inda ya yi yara ya ciro zai kai musu sweet yi kaza da ba su ajiye kaza yi kaza yara na san shi man kowa na san shi ai kaza yi a unguwa kaza ya dawo nan din da yake rikewa abin da ya yi ya sa su da an tsaro wani kirki da ta kai an ce ba ki ce to a nan ba zai yi kira ba sai ce a'a a ruwansu wai mutu ɗari ne suke kewaye da kai amma ta za su yi su zo a tambaye su ai ban da wata bana ne ban da wane mutumin kirki ne shi da zai ci irin haka ba jami'an tsaro su ce su ba su da wani wankake ba wani kirki mai su suna kai da kullum suna ai mu'amala da jama'a su su kuma zargin mai kirki wanda kan ana cewa shi ana ah, a shi akwai zai iya kaza ba su ayan tambayan sa a kan shi ana ku shi kullum a daure mutane ma ba su ke son shi ba kan kana cikin sai ka irin su kuma da wuya ya ce ka da wuya ka ya ce ka kuma ga an ce ai ya cika zafi shi ko kariya bai cika ba sai kai mu'amala da shi kuma kaga yana da yana da cikin alkawari zai ci cikin ba da shi ko da wani abu mummuna da yake kawaiwa ba zai yi ta dariya zai da lokacin ya ta maka dariya da bai da wani mummunan abu da yake koyewa ya sa ɗan adam sai Allah kawai an gani ba a gane nagari sai Allah kaɗai shi ya san abin da ke cikin ɗan adam sai dai ka mai judgment da abin da ya bayyana kawai ka huta mu'mini mu'minina khairan kawai asali ga musulmi kawai cewa mutumin kirki ne kun gane da aka mu Ali sunna tabi'a mai kyau sai muka yi watsi da shi muka bar ma yan mu suna farautar mutane da su sai muka yi kanta da akida kawai ba ma haɗa ta da kyawawan ɗabi'u ban girma da manya wanda suka kika shekara da mu da waɗanda suke ce musu yan bid'a su a cikin wannan musulunci da ke koya mana ba girmama shekaru ko kuma ta girme ka ta dinga ganin girma su kana mutunta shi amma mu kuma suka buɗe watsi da irin wayannan abubuwan kamar kawai ga mutum ya girme ka abin da kawai ka samu alaikum karamin yaro ya zo ya tumfaru tsoho ya mai wani haka wani ma hajjin ta zai yi haka wani haka wai shi dole ahalin sunna sunan ne ta koya mai haka su suna ba ta ce ba a alal akalli ta mutunta shi shi fara baka hannun mana ko in su gai shi ta tsaya ai musamman da sallaman ita ce in ka yi assalamu alaikum ya amsa na wuni ina gari ya ta hannu ka ce ko amma ka duba wani kai ya gashi ana kallon kalwan shi amma ce ne miƙa ta da kusa a bai ajemin mutum da komai ɗan ƙaramin yaro ce gaya wani stepin kawai ya miƙa mu babba hannu da ɗan jira ya miƙa mai mana ko ba haka ba duk wannan abubuwa ne da ta babban nan zai ji lallai ka girmama shi in kai ka tsaya shi ya fara baka in bai baka ba kuma ka gaishe shi kai a abin da ko zai sallama shine musulunci ya ce amma mika hannun nan ka ga ana jijjiga wannan dubbi kamata ba abu ne wanda mu mun watsar da shi an kame shi kuma inda kai zero da mata abin da shafi darajar Allah da manzo ma'ana haƙoƙin kiyaye haƙoƙi na Allah sai ana sai rauni malaman su ta ɓaci sai su ya zamta su ake ba girman domin kuma da muka fahimci hakkin Allah da zaman zuciya da na jama'a mana ko haka ba mu ba Allah haƙƙin shi kuma manzo haƙƙi mu ba juna haƙƙi mu wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha ko bai ka ce liman lillahi bi rasulihi bi kitabihi bi a'immatil muslimina wa ammatihim kowa a bashi haƙƙin jiki a zauna lafiya ko to Allah ya tabbata mu za mu tsaya daidai nan abin da muka faɗi da Allah ya tara mu cikin gada kurakurai da muka iya Allah ka yafi mana Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك